yadda ake sauke application na Arewa 24 kan waya. Da farko idan kana amfani da wayar Android, wadda girmanta ya kai 4.0, za ku shiga Play Store. Idan kuma iPhone kuke amfani da ita, za ku shiga Application Store. Idan kuma wasu wayoyin na daban ne, to za ku shiga browser ɗinku. Daga nan ne kuma sai ku shiga Google Page. Akwai wurin da aka tanada daga sama a ɓangare na dama. domin nema wato sacin sai a rubuta arewa 24 sai a danna nema wato sacin a jerin abin da zai nuna za ku ga tambarin arewa 24 sai a je kansa domin a danna za a ga shafin ya buɗe daga nan za ku ga inda aka rubuta install wato wajen sauke shi a akan wayarku sai ku jira na ɗan wasu lokaci da zarar ya gama to shi kenan ya hau kan wayarku. Daga nan ne sai ku dawo kan wayarku inda za ku gan shi a cikin jerin application ɗin kan wayarku. Sai ku danna zai buɗe a nan ne za ku ga ƙayatattun shirye-shiryenmu. A satin da ya gabata cikin shirin da kanka kana ji a labarai yadda man fetur din nan ya tashin goron zabo a garin nan. Sumu sumun hauka zub da yawu. Kai ma ka fara shaye-shaye ko? Idan ka ƙara cewa ina shaye-shaye ba dan ba sai na cire wa kori ɗaya ba shege nake. Ka gane ko? Ka zo waje ko sallama babu? kai ko irin gyaran murya nan in san mutum ya zo ha oga ala kore ne fa na kawo maka dan ka saka min albarka yanzu nawa kama shi wannan gida dai gashi nan kyauta kyauta aka kama a babanki kyauta kuma ina waye ya kama mana kyauta wannan dan nacin mana nuhu alhaji nuhu yanzu ina mai baba yake nufi har ya bari alhaji nuhu ya kama mana gida alawiya kar ki daga hankalinki akan wannan magana kwantar da hankalin kar ki damu kanki akan Nuhu ya kama babanki gida. Kin ga yanzu kin je dan durumin nan kin kyan gani. Hmm? Ki zo ki dawo ki sa abubuwa a cikin ranki ki kuma koma a gidan jiya. Wallahi ina hankali na ne ya tashi ina jin tsoro ba. Kar abin da ya baki tsoro a cikin wannan al'amarin. Ki yi hakuri ki kwantar da hankalinki. Kar ki yadda ki sa wani abu a cikin zuciyarki da kin ji na gaya miki. <laughs> Ya ya mari kuwa. kin dai gaya mata sako na biki manta ba ko suna nan lafiya kalau ta ma ce na gaishe ki na gaya miki bikin yar auta watan maulidi a a a bikin auta ya zo abin ba wuya dan ganga da lauje bikin auta har ya zo mm, ta ma ce wai in gaya miki siya mata leda tsakar daki da tabarman roba ana wata ga wata to Allah ya sa mu ga lokacin ubangiji ya sare mana yanda zamu yawwa ta bani rama da kuli-kuli ta ce na kawo miki ta so ta zo ma ta zuba ki amma bata samu hali ba waki haƙuri to Allah ubangiji ya sa a yi da mu Allah sarki ba komai wallahi na gode ga goruba ma ta ce na kawo wa binta na huta binta an samu goruba ba ruwa na da biyar biyar din biskit yawa ina wai sai na ga yar autai yarinya ce har za a yi mata aure da wuri ke autace yarinya <laughs> ganin da kika yi wa auta kenan amma auta ba yarinya ba ce wata shida fa aminu na yi bata yanzu ina aminu ya girme ta faɗi ki ƙara faɗa ba zan taɓa mantawa ba aminu yana zama lokacin bazara aka haife ta taimaki mulki da wakilan masu mulki Allah bai bai kafto haruna ba ka Allah bai baka fito malami Allah bai musa Allah bai lafiya dai ko lafiya lauran kai dade Allah bai da fatan dai ban fita kuma maka mun kade baka uzurin ka ba ba komai dama ina dan baccin safe ne haka to kuma ina kokarin in fito zuwa wajen filin makabartan nan wanda ya zama cewa ake gini a cikinsa. Ila bai dama har abin da ma bai kare ba ana kai kawo akan maganar nan? Ana dai yin kokarin musalaha a kai. Eh shi ne. Eh masha Allah. Bismillah. To, Yalla bai. Mun zo ne da wata magana muke so magana tare da kim tattauna. Kamar me? Eh, Mala Haruna. kai wai bayani ranka dangane da magana yaron nan ne timo timo wane ne timo ranka daɗe timo shine yaron da yake askin baba a cikin shagon gidana to to to to to na gane shi wato ranka daɗe kwanakin baya ne haka kwatsam aka neme shi aka rasa har mutane suke cewa ai mai laifi ne ba shi da gaskiya an ce wani ɗan garinsu ne wai ya zo tona masa asiri aka ce ya har kisan kai yayi tabbas akwai wani zargin a kansa sosai to sannan kuma kawai ranka daɗe kuma kwatsam sai gashi ya dau shine muka shiga tsoro da firgici ranka daɗe muka ga cewa kuma ga yadda lamarin tsaro ya tabarbare ranka daɗe to don haka muka ga cewa lallai gara mu shiga cikin wani al'amari mu zo mu sanar da kai ranka daɗe mu dai mun tsargu da shi muna zarginsa kamar ba shi da gaskiya alaka dadi kun kyan kai da kuka zo kuka sanar da mu yalla bai mu da yanzu yanke shawara za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu ga cewa garin nan namu da daɗin kowa wani mara gaskiya ko mai aikata laifi bai fake da garin mu ba yalla bai duba da cewa kaga muna ji labari a kwanakin bayan nan a makwabtan mu fa abubuwa suna faruwa ana haurawa gidajen mutane ana kashe su ana haura har gidan mata fa amare ana halaka su to yanzu yana ina ranka daɗe yana nan a cikin gari yana yawo yana gararan ba yana nan yana can yanzu abin da za a yi za mu sanarwa da hukuma ta sa ido a kansa to yalla bai akwai wani hanzari ba gudu ba shin me zai hana idan ita hukuma ta yi nata bangaren mu ma mai namu wato ina nufin ka wakilta malam musa ya ƙara maka a akan yaron nan ya gano ma kunshi wane ne mai laifi da kowa da laifi kaga shi da bangaren aikinsa ne mun gamsu da wannan shawarar da kuka mana malam musa kai ma za ka shigo cikin wannan al'amarin ka sa ido ka tabbatar mana cewar shi mai laifi ne ko mara laifi ne ba damuwa za a sanya ido kuma zan sanarwa da abokan aiki duk abin da ake ciki kuma akwai abokai mm. da mutanenmu mm. a garinsu zan tuntuɓe su su ƙara yi mana bincike a kan shi su tabbatar mana da gaskiyar lamari ranka daɗe wato ranka daɗe wannan shawarar ta yi to amma sai dai ni abin da nake gani kafin mu kai report ɗinsa wajen 'yan sanda lallai lallai ya kamata mu samu wata hujja mai ƙarfi hmm. idan ba haka ba sai rashe ya da mujiya shine ba yake cewa idan baka iya kama ɓarawo ba to barawo sai kama ka haƙo gaskiya ne wannan eh. a sa ido Allah kuma ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dace ina tsarabata rama ne da kuli-kuli da gori ba kawai aka bani aka ce na kawo rama da kuli-kuli da gori ba to gaza ba a gwama baki da giginya ba da taura ye eh, an haɗo da tsada da yan kokiya ɗin na ada da sai ki haɗa ki kawo kuma dan dai abun nan yar kyalla yar kyalla yar burguma ma a haɗo ki da ita alawiya ki zo ki dan ja iri ke ma ba a haɗa ki da ita ba sai gobe ba Allah wake abin da aka bani kenan aka ce na kawo amma alawiya kin dima asara a wannan tafiyar taki alqur'ani Allah kin ji babban asara babu albarka a wannan tafiyar taki alawiya to da ma da ita albarka eh an tashi an fita ba tare da izini na ba an yi tafiya alawiya na'am ba wai ni wane ne ni a wajenki mahaifina ne kai ki ke da wannan kin san ni mahaifinki ne alawiya menene ya sanya kika wanke kafafuwanki kika yi tafiya baki nemi izini na ba iye ki bani ansa Ye? ko kin fita ne Baba, baba ai kai ne. To, wani sabon salo ya shafa kwali da taɓarya. Daga tambaya? Shi ke na da yake Allah ya baki idanuwan zubar da hawaye ko shi za ki kama kuka? Ye? Alawiya alƙur'an. Ko da ki gaya min wanda ya baki shawarar fita gidan nan kika yi tafiya ba da irin na ba ko kuma in ta duk wata albarka in kwashe miki ita alawiya <laughs> Baba kai ne kake so ka jefa rayuwata a cikin halin da zan iya. Alawiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Wai mafarki nake a'a ko ko ke ce kike da kanki. A ka ina da tsammani wani bakin aljani ne Allah shiga jikinki. Yake magana da wannan harshen naki. A ba ke bace alawiya. <laughs> ni ban faɗa ba don na faɗa maka rai na faɗa ne kawai don ka fahimce ni saboda ka ce ka ba da ni ga mutumin da ba na ra'ayinsa ke ka ce mai alawiya ina tabbatar maki na rantse da iccen kabari na alawiya babu wanda ya isa ya musanya mar abin da na riga ne shawara sai na aura maki bangon sukari kowa ya raba sai ya lasa ko kuma in kin to zai ki canza dai wani uban amma ba ni ba dan in ga miki gaskiya malam yanzu dama yaudara ta kai ka sa na taka kafa da kafa na je na dawo da ita ladingo ni ne mama yaudarin ko shi da kika tsirgo cikin zancin mu to menene in ba yaudara ba eh ka sa na taka kafa da kafa na je na dawo da yarinya sannan yanzu ka zo ka dawo mana da zancen baya eh malam Ka duba dai ka gani haƙuri irin na alawiya. Amma yanzu ta fara cije maka. Gaba kuma mai kake tunanin zai faru kenan? Hmm. Ya kamata malam, mu rinka yi ma 'ya'yanmu adalci. Muna kamanta gaskiya a kansu. Ladungo. Ladungo. Ki fita zarafina tsakanin ni da 'yata. ‘yata ce ki kyale ni kawai abun da na riga na zartar a kanta. ki dane mana katsalan nan a cikin wannan al'amuran yadda kake takama da cewa yarka ce kai ka haife ta malam ni ma haka ina takama ina gadara da cewa yata ce ne na haife ta kuma ina da hakki a kanta don haka dole ne na faɗi gaskiya ehe <laughs> Allah bi iko yau sula gode kuma da sanin gaskiya ko to zai ki samu turmi ki zo ki girki a gawa wa mutanen daɗin kwazo rinka kawo miki sadaka mai wa'azi alawiya tashi ki shiga daki ladungo tsakanin ni da ke a gidan nan shege ka fasa Allah ni da ke ba gari tsakanin mu babu wani koyi-koyi mana kana ji goje dai an riga an kama shi an riga an kama goje to ka ji babban tashin hankali kaga wannan kenan that boy is not smart enough at all and at all ka gani takaddunmu an riga an kwashe su amma wani abu guda ɗaya ya yi sneaking ya yi escape from custody ka gani wannan kenan to inda na ɗan ji daɗi kenan akan wannan amma ai kaga wannan abu ba karamin tonan siriri zai zama na i don't want our secret to be exposed idan asirinmu ya tono ai mun bani mun lalace a'a to ni ina zan samu wannan kuɗi kai kanka sanin kanka ne babu wanda zai cire wani abu daga cikin banki da ya wuce dala dubu goma ina zan samu dala dubu ashirin a wannan lokaci ina kai kanka ka san abin da ake ciki eh account dina an riga an kulle shi eh bankuna hudu fa da account dina is not existing even ko ma suna yi nawa ne za a fitar ka gani to ah oho to kaga ka gane kenan saboda haka goje dawo idan ya dawo wannan shi ne rufin asirinmu domin yanzu billahi lazi hankali na a tashe ban san abin da nake yi ba yanzu in dai ga maka gaskiyar magana ina kunci hankali take a wajen to tsaya to wannan kuwa yes a yana da wayansa aha to a yau su mogalin din nasa ya dawo wannan shine kwanci hankalin mu da yanzu ni ban masa abin da nake yi ba otherwise ba zai yiwu ba a yi su mogalin din shi out yau wato kenan to na yadda da wannan na yadda da wannan alo

wani harka ne kake yi da ba zan iya yi ba ai ka san ba harkan da ba zan iya yi ba tun da dai zan samu kuɗi duk wahalarsa kalla da mun bai kai wa yake harkar da nake yi ba za ta iya yin ba saboda harkar da nake akwai wala ha ba aiki ai wallahi wallahi babu aikin da ba zan iya yi ba komai wahalarsa tun da dai zan samu kuɗi duk wahalar wallahi sai na yi haba kana so ka gaya min dirintsi duwuya da hatsari za ka iya kuwa eh ak stop doubting me ka daina shakata ni ka bari zan neme ka zan yi tunani amma wannan maganar ni an ne ba na son kowa ji ya zama sirri ai ka san mu 'yan gwagwarmaya ne ba aikin da ba za mu iya yi ba zan neme ka Allez, loup Alawiya, vesu ina haushi da ke. Kin ji ki, to me ne maki? Kin kama kin yi tafiya. No announcement, biki sanarwa ki tafiya ba shi. Shiru kin bar mu da kewanki. Mary kenan. Kuma ina kira wanki wani mutum yana doka. Na zo na ji tsoro. Na yi tunani ko wani abu ya same ki. Na yadda waya na fa. Ina jin wanda ya tsinci wayan ne. Da gaske Iya. No wonder ina kira sai shi ne doka. Ni ban ma sani ba. Kin san wani abu ne? Wannan karin babban waya tablet za ki siya. Hmm? Saboda ki dinga yin Facebook, hmm? WhatsApp, WeChat. Kina azan za ki dakan network. Kin ma kin gane ai. Hmm. Ni wayannan abubuwan duk ba sa ra'ayina. dole ne ki tafiya da zamani at least ya kamata ki dinga facebook kuna chatting da denizir kin gane irin magana na ai na lovers kima kin gane <laughs> ah wai ko mary ina mutumin yake nazir alawi akwai matsala matsala kuma na irin matsala zan gaya miki amma secret ina jin ki fauziya ce take son nazir kuma na je gidansu na tambaye ta ta nuna mu lalle son sa take kuma nazir din yana son ta yana zuwa gidansu gaskiya ban sani ba amma labari ya basu daɗin kowa sa ake ki damu kada ki ya tashi da na san ki zai tashi da ban gaya miki ba mary ai da kin ɓoye min wannan magana da kin cuce ni ni ban taɓa tunanin za ki ɓoye min wata magana ba tsakanina da nazir kin san ke kawata ce kuma duk abin da ya dame ki ya dame ni don ba na son hankalinki ya tashi shi yasa ni na damar gaya miki na ni bai tashi ba kawai abin ne ban mamaki kin damu kuma na san hankalinki ya tashi idan ma akwai damuwa to yaya zan yi akwai abin yi kawai ki share ni ba abin da zan yi na san irin ku ana sa na kaiwa kasuwa kin san me za mu yi kowane ne ya bayyana kansa nan da minti guda ko ni ne kai me kake yi a cikin kicin eh, abinci nake nema ka san abin da ake kira halin ni yasu an sami yes or ah, no to halin ni yasu shi muka shiga a wannan gidan ta fuskar abinci tun da baraka ta ba gidan nan muka shiga halin matsalar dafa abinci ga abincin amma babu mai dafawa ka lura da haka to baba me zai hana ka je ka dawo da ita ko za a samu saukin abin ko baraka ta tafi tana tunanin ba za mu iya komai da kanmu ba ko ta dawo ko ka ta dawo za mu ci abinci Assalamu alaikum. Bai ji sallamar ki ba. Mary. Wazo ma ta sallama tun ɗazu ba ka ji ba. Wallahi ban ji bane ina ta wani wani abu wallahi ya. A'a, alawiya. Sannu ya sha gari ina tsarbar mu. Shikenan ke ba amma ba labari kin tafiyar ki. Dama mun zo wucewa ne. Dan ci haka matan shiga mu gaishe ka. a kun kyauta ina mutumin mutum yanzu ne ya dan fita je ya dawo ne amma bari kira muku shi is not reachable? ta yi matsalar network ne don yan kwanakin da muna samun matsalar network sosai. Eh amma bari dai in ƙara kira kuma dai network. kin gani bai shiga wallahi amma ku jira shi mana alawiya muna iya jiran shi kin gani zo mu tafi kawai a ki yanzu ke so ki zo nan ki tafi ba ki gama dubin rayuwar ki ba eh bai kira <laughs> a shi da ai gara ki jira ko ba da ma dai idan to ya dame za a ci masa ka ce masa na dawo ina gida ina jiransa duk sadda ya samu lokaci sai ya zo to shikenan ba da ma zan faɗa masa insha Allah to alariya sai an jiwa ko sai na zo karɓar mata. to Allah kawo ka hello yawwa a ah, ina gida to fa babbar magana yanzu yanzu to to kenan, badaru badaru na na zan je wani taro na gaggawa tare da dvo ka zauna ka karasa girkin nan na riga na ɗora miya na saka komai soyuwa kawai za ta yi ka sauke ga shinkafa nan ka ɗora saura ka dafa ta ɗanya to shikenan an gama Gaya. Na ka shiga ne kawai. Ban gane ina na shiga ba. Ka manta na gaya ma zan je karɓo sidin nan? Kai. ina ta kiran wayar ka nke gawa shiga ba ka rufe wayar ka haka ban rufe waya ta wallahi a kunna take network suna da matsala sai su ɗauko ka su jefa ka a cikin tsarin da ba kai ka zaɓa ba sannan su rinka sace ma kuɗi daga ƙarshe kuma network ɗin sai ya zo ba kyau wannan gaskiya ne a to akwai labari to ba ni mana in sha mutuniyar ta zo wa kenan ba alawiya mana alawiya ta zo akwai labari tana ina akwai labari to me ta ce ma na jira ka na kira wai ka bada shiga ba to shine fa kawai in ce to ba damuwa sai ta ce in faɗa ma idan ka dawo ko da wani lokaci tana jiran ka tana gida <sighs> yau Allah na karka ji daɗin da na ji na rantse da Allah kamar tsala ihu nake ji yau zan yi bacci mai daɗi ke gawa kuma ka kuma gani ba ta yi kyau Allah na isa yi kyau yanzu ka san me kawai mu je to ka raka ni mana kai gaskiya ba zan je ba kamar ya wannan tsohon baban ta makaho yana da wahalar sha'ani yanzu za mu iya zuwa ya ba mu ka bari idan abubuwa da sun yi sha ka gane sai mu je ko malam dakata in ba ka raka ni ba kawai ka ce in tafi na, in je in ba haka ban wani matsala da Allah malam ba haka bane to ya ne kai barin gaya ma wani abu guda daya ni aka kama aka rufe a station duk wahalhalun da na sha da wasu abubuwa da na sha a station din nan ni ba su kara min ko ba sai san alawiya wallahi ban jin komai zuciya na ya bushe kaga na farko dai har ga Allah na san cewa tsakani da Allah nake santa ba ni da wani niyyar cutar da ita saboda haka me zai sa in ji tsoron zuwa gidansu Shi kenan fa ai tun da kawai ka yadda to ni ma na yadda zan raka yawwa ko kai ba ya kamata ka gane mu dan je a mata wani shopping na welcome back eh, a gaskiya ne wannan irin alawiya alawiya welcome back mu yi miki shopping na welcome back turaren naki na welcome dan tsaya ina da kidan da na buga dazu daidai zai hawo na Allah bari gwada maka ji shi samu ji Halloween, Halloween, Halloween, yeah. yeah. Halloween, Halloween, yeah, welcome back. Uh-huh. In Your Mickey, Dororo, no welcome back. Uh-huh. Turarenki, no welcome back. Yo. Me, Kenshi, Turaren, no welcome back. In your Terere, yeah, no welcome back. I- shiga alhaji ka shiga ka dora wallahi ta shiga ka dora ta ba kai mata ba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 zakaci ce aka kawo ko sadaka aka fara kawowa ne ye eh? malam kabiru ko ka zauna ko ka fita waje sai share mu kuke da tuna rigarka malam musa dan ma da kai muka sallah nan gudan ban waye da kai ba ina yini mun yi sallah lafiya madalla alhamdulillah kai malam musa da ta ya kwana biyu wallahi malam kabiru don Allah saurara samu waje ka zauna mu ci gaba da sauraron bayaninsa to yalla bai malam malami ran gwadannan can ka mu yeah. <laughs> jama'a kamar da yadda kowa ya sani a cikin kowace harka akwai masalaha to daga yanzu ina gaya muku idan akwai wanda yake son zai auri ɗaya daga cikin 'ya'yana guda biyu zubaida da goshi to ya zo ya same ni mai masalaha in aura masa ina masalaha a cikin wannan zancen naka ye wannan matsala ta ka wallahi ta cika ba yayan naka kyauta za ka bada su ko sadaka ye ka kan kawaidi Allah hasar mu ban jin da ka ta dauki yaya a da su haka saka ka baka wata burguma akuya ye mala biro wani abu mai sauki ne fa sadaki zai kawo yata a biya ni idan da hali a yi mata laifi idan babu hali in ta zo gida sai a mata laifi ba matsala ba ce wannan ba me ya rage kuma ina da magana illa bai an baka dama faɗi magana taka a cikin wannan wannan magana da malami mala malami ya kawo Allah akwai matsala cikin wannan matsalar Allah ye ta yaya za a yi a zo a ce a yaya wai ba za a yi masu laifai ba ba za a kai kudin na gani ina so ba ba za a kai gaisuwar uwa da uba ba a kawai ta za a ce kawai wai saraki da shi za a je a bayar malam malami ka kawo mana sabuwar tsirfa alkur'an ka kawo mana sabuwar ka ba da mana al'ada malam malami amma wala ba laifin ka bane wala ba laifin ka bane ala laifin wannan malamin namu ne na dadin kowa malam hasan din nan wannan wannan wannan wala sai da zuwa masallacin da kuma Allah sai da zuwa wannan akwai kafirar darmiya wato wannan malam malami akwai darmiya wala na dai daina zuwa masallacin da kuma da yau Allah ba da ne da aka wani magana ce fa na kenan na na na gama kenan jama'a assalamu alaikum na dai daina zuwa masallacin da yau Allah masallacin na kuna daina zuwa wani hanya wani in ka in ka ga in baki ka alƙur'an ka ba da hanya ya akwai kawai Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hey, ya rai. Kowa kowa a gidan ne. Hey, bad. Me haka? Ga. Ga lude hannunka. Girki nake. <laughs> Girki kake? haba bagayi kakka ce min ka zama dan 50 mana shikenan ba sai da ya ci gaba da soya doya da kwai ba kai wuce nan kai dai olman ne zai fita ya ce dan tashi girki, kafin ya dawo to wannan daɗin karma ta ya zai saka girki? ko ka zama wannan ka zama dan kai wallahi ba din yunwa ba kai dai dan yunwa kai yunwa ne jin amma wallahi ba din yunwa ne nake jin nan ba abin da zan girka, wallahi tallai Allah tunda yunwa kake ji ka zo mu je in siya ma lafiyayye mana ka ci amma ka tsaya kana wani ɓata lokacin ka yi ka ce wata mace a to son ko ya zama dan 50 Allah zo mu tafi kai da Allah zo mu wuri da Allah ki zo ki ci abinci wato kana nufin ka ce kai haifaffen wannan garin ne? eh kakana da mamana can ne ya haife su Kwarai, na san garin da gaske. Ina da abokai irin su Sajan Manjo, eh, makel da su Kofar Amutu, hmm. irin su Mejo Turufa. Eh. Duka sojojinmu ne a garin. Eh. Na san garin da gaske. Kwarai kuwa. That's good. timo mun san kai mutum ne mai da'a kuma mutum ne kai mai nagari a nan garin daɗin kowa kuma kowa yana yabanka a kan garin kimar mutane da darajar mutane da kake gani shi yasa kake da farin jini a garin nan kuma jama'a suke ƙaunarka a wannan garin da daɗin kowa gaskiya ne sa tafiya ta yi tafiya katsin sai ji muka kai ka bar gari ka bar mu a cikin wani zillimi har mutanen gari kuma suna zargin ka a kan wasu abubuwa har aka yi ta maganganun cewa kai ba mutumin kirki ba ne to mu ba za mu ɓoye ma ba katsam sai ji muka ka bar gari zillimi da tunani yana damu kuma jama'ar gari har suna zargin ka a kan ko ka aikata wani abu fargaba nawa zulumi idan daidai ba zan ɓoye ma komai ba shi isa na ce ka zo saboda mu duk ko menene yake bakinka ranka daidai wallahi wallahi eh ba ni da wani bad intention a zuciya nawa menene gaskiyar da aka ce wani ya zo daga garinku ya tona maka asiri ya ce wai kayi kisa ka gudu kuma ya kira ka da wani suna wanda ba mu ka da shi ba gaskiya abu da ya faru eh, akwai wasu mutane da muna gaba da su tun muna yara muka taso muna gaba makota mu nema in fact so one day muna nan muna tare sai rigima ya tashi a tsakaninmu eh, da wasu eh, abokanan gaba namu da muna rigima muna rigima na buga wani a kasa abu sai zo da sosai sai ya mutu to wannan shine gaskiya abu da ya faru to menene cikakken sunanka tunda an ce wanda ya zo ya ce kaya kisa ya kira ka da wani suna wanda ba mu san ka da shi ba ka yi haƙuri mu ba wai muna zargin ka ba ne ka san mutanenmu na garin daɗin kowa mutane ne masu son jama'a idan muka ji daga gare ka ba wani wanda zai zo daga baya ya gaya mana wani abu wanda ya kasance za mu yadda da shi eh, gaskiya ne eh, duka suna nawa ne a nan ana kira na da timo amma a gari namu an fi kira na eh, da ezike allah kyauta a ci gaba da zama da mutane lafiya ok sir ka iya tafiya ka yes sir hmm. sai an jima to sai an jima timo Malam Musa ka ji abin da ya ce. Na ji, amma ban yadda ba. Ban gamsu da abin da ya faɗa ba. Alawiya. Na'am inna. A gaskiya akwai abin da yake damuna a cikin zuciyata. Wanda kuma duk faɗin duniyar nan babu wanda zan gaya wa shi. In ji sanyi a cikin raina in ba ke ba. Inna kin ga ki sa damuwa a rankin da kin ga ke ba lafiya bane ya ishe ki. na kasa fitar da damuwa daga cikin zuciyata abubuwa duk sun min taru sun min yawa idan dai matsala ta ce allah zai yi min maganin abu ba matsala ki bace kadai akwai wasu matsalolin bayan naki allah ya mana maganin matsalolinmu inna wani abu ya faru bayan dawo wannan ta alawiya ina mai gargaɗar take a kullum da ki daina sa damuwa a cikin ranki kin ga da yanzu dawowar ki da kaɗan dirmin nan kowa ya ganki yana yabawa bai kamata kuma ki sa wani abu a cikin zuciya ke dame ki ki kuma dawowa yar gidan jiya ba ina mary ce ta gaya mu wai na zai auri fauziya mm-hmm, fauziya fauziya dai wadda na sani ita fa ban ji a jikina wannan harkar za ta faru ba ke ya ke kina da tabbacin wannan magana haka take kin fa san halin dan adam kar ki yadda da mutum ya ɗauko jita-jita ya zo ya gaya miki ke kuma ki kama ki ajiye a zuciyarki har abu ya zo ya dame ki inna mary ba za ta gaya min ƙarya ba hmm. ya kenan baki san mutum ba mutum mugun ice duk inda ba kya tunanin mutum yana wurin don haka ki rika taka tsantsan da maganganu da za a zo a gaya miki ban yarda da wannan magana ba kuma ke ma ki yi bincike ki tabbatar da me gaskiyar lamari ina ni dai zuciyata ta karya ina da tabbacin mary ba za ta gaya min karya ba to allah ya ji shema alkhairi miki naira dubu? Kawo nan. Ban yadda da wannan abun ba. Ya za a yi baki naira dubu? Naira dubu ai tafi karfinki. ki. Bintalo? Yaya aka yi ne? Ke da wani kina ce kinki? Yaya Amin ne ya bani kuɗi ne suka ce za su kwace mu. Kuɗi? Ba ba wani abu ba ne malam. Kuɗi ne Aminu ya bata. ne na ce ta kawon ajiye mata. Kuɗin har nawa? Baba dubu ɗaya ne fa yanzu ya kamata a ce Aminu yarinya kamar Binta ya ɗauki dubu ɗaya ya bata. Da ka biyar muna muna? Wala baban zama. Take wannan magana ta ku alƙur'an akwai wata nifaka a zuciya. Ko? A'a kenan. A'a yaro yayi abin arziki. ya ba iya mai yar uwarsa abin alheri ya yi zumunci a shi kenan ku ga jimina uwar son kuɗi kuna neman ku lalike mata kuɗi ta ku kwace ko haba malam wace irin magana ce wannan tun kafin a san za a haifi binta muke ganin naira dubu kuma muke kashe naira dubu ya za a miyo binta bakin ciki akan an bata naira dubu kawai dai gani ne yarinya ce bata isa rike wannan kuɗin ba gaskiya aminu ba zai lalata min ya ba yau yaushe kuma wa'ance da wancan allah ya la'ance shi ce so nawa ye bintauci bintauci mai kokudin nan kin ni sha wani lali zan je in siyo madara da jan baki kin ga bintoci idan kika bani kin gane ku shagon dan dauda zan je can kaya sun fira husa <laughs> kawo ta kawo ta kabiyan din suna gun yaya arabiya a ni ƙarya take mani suna hannunta mm, ladungo ladungo malam alawiya na'am Bintoci. Na'am. Alƙur'ani Allah ku miƙo kuɗin nan to muna shaida juna. Allah in ba kuna sa wani ɗan ƙware ƙwaren tashi hankali a gidan nan ba. Dan ku bani ko kuwa? Karɓo min kuɗin nan. A'a. Alƙur'an saboda dubu ɗaya na sai wani ɗan ƙware tashi hankali a gidan. Ni da gidana? Dole kan wanda ake wallahi. Karan kasa kaɓa. Allah. Yau da kun wallahi da kun ɗan ƙware ƙwaren tashi hankali. Kuma wallahi kun auna arziki. Alƙur'ani da ba a ban kuɗin nan ba yau. Da an ga kankanci gidan nan. a a shi kenan kuma ban kada ba ni za a zo a yi ma har cikin gida wannan da duk kuke magana Allah wallahi gara kukan naki da kwarzabar babanku don da ba a ba shi wannan kuɗin ba yau da an shiga uku ke zo nan ke ma maganin ki kenan sai da aka ce kika ka aje min ki kaki yadda in gwa naira hamsin Je ki siyo biskit. Da suna hannuna da ba gara ba zago. To yaya magana da muka yi da kai? Me ake ciki? Magana? Wace magana kenan bawa? Au. Kai wani irin mutum ne kai? Ba ka rike abu a zuciyarka sai shirmanka kawai. Malam ya manta. Mantuwa? Ka tuna masa mana malam. In tuna masa? mu manya da mantuwa yara ma da mantuwa Allah akwai sauki magana kuɗin da muka yi da kai na cewa ka rika tarawa shin kana tarawar ba na tarawa baba kuma abin da ya sa shi ne studiyon yanzu ba a samun customers wani lokaci in na tafi tun safe sai in yi ma har yamma ba wanda mutum ɗaya da zai zo ya cewa ya zo aiki shi yasa to me yasa haka umma gari ne ba kuɗi kuma gashi masu satar fasahar nan sun sako mu gaba sai mutum ya saci fasahar ka ya je ya canza ya kara wani abu a kai ya yi kofin sai ya je kasuwa ya sayar shi ya sa. kan rufe mu baki ka manta lokacin da a gidan nan kake cewa tun safe idan kun je aiki ba kwa samu ma ku tsaya ku ci abinci sai yamma alis kake cin abinci a gidan nan shi ne za ka kawo wannan magana to tun da abin naka iya shege ne ka shi shirya kayan ka. shirya kayana kuma baba eh ka shirya kayanka gobe zan tafi da kai kurmi aikin mota kurmi malam kurmi in na kifa goshi na a ƙasa har mantawa nake a inda nake kuma duk akan al'amuran aminu a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa Bat! Kai da Allah mala ka tashi da Allah. Dan iska, sai yanzu za ka buɗe ƙofa. Idan ba ka buɗe ba. Waran tafi, kar abin ya kai mu ga yin rigima. Ah! inda ya ɗebi binta suka tafi yau tafiya sai inda Allah ya tsayar har sau nawa aka kama ka a wannan lamarin bayan ka san baran nan an yi doka hana ta an saka ce mutumin da yana nan wannan ma magana kike yi ni fa na durƙusa na haifi Aminu ya za a taɓa hancin ido ya kasa ruwa